من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما cikin littafin fatwa jawad askari shahi na 437 muna cikin kitabul mawaris mun kwana inda malam ya ce وفرض وتأسيب بهما كابن أم أحدهما أخ لأمه wato falilla da asibiti ko ayiduka. yi duka kamar ɗaya biyu na ammi a ruhuma a kulle ummi amma ɗayansu guda ɗan uwa na da wanda an haɗa uwa au zaujun ko kuma a hadu ma zaujin wannan yana da guga biyar wato mala ya ce akwai matsala wadda aka samun farilla gare ta da kuma tasiri ko kuma a yi duka kamar ɗaya biyu na ammi su guda ɗan uwa na al'ummi ko kuma ɗayansu guda mijina to a nan farko imnai ammin amma a ma a hulu ummin matsalar take kasancewa wato wa da ƙane wa ɗaya uba ɗai sai Allah yawa wa cikawa to da Allah yawa wa cikawa ya bar duniya ya bar wato matatai da ɗa guda mata ga da ya bari ɗa guda sai Allah ya ƙaddari mace ce yadda ya tuna am da matsalar miji amma inda matsala ta kasance Allah ya ma kane mutuwa ya baɗe ya ce da ya biyu ya ga da ya bari da ya biyu sai kane ne aure ta da kane ne aure ta shi kuma ana nan ana nan sai Allah ya sa sun ka haihu da ita wanga yaron da an ka haihu da ita da da ta haihu da shi kanan ubansu da ya mutu mi a matsayi ne ga waɗanda riya ɗan eh? eh? ah. uwansu na wanda na ɗan wa ɗan ƙani ɗan amin na. ko ba haka ba sannan kuma ɗan amin suna to da yake ɗan amin suna su ko ɗiyan amini na ko ba ɗiyan amini na ba to wannan ita aguga ta biyar guga wadda ta farko da Allah ya mai cikawa shi ubanga ya bar mata ta yi da ‘ya'ya guda biyu ‘ya'yan guda biyu da ya batta da suwa sai dan uwa ne a wuri ta ɗan uwan shi mai mutuwa ya ari mata wane ba dan wani na ba ya ba ta wani shi kuma sai ana na ana sai haihuwar ya biyu da ya haihu ɗiya biyu da ita yanzu wancan ya haifi ɗiya biyu da matar ga sannan shi kuma da ya haihuwar da ya armita ya haifi ɗiya biyu da ita ɗiya ne an matsayin su ga junansu eh? to tun uku ba Allah yawa guda cikawa gan ɗiyar tun uwa ba ta mutu ba sai ta baɗanta guda da ɗiyan ɗan tukuran ta baro da wancan miji ina wata ana hunta ta to ana nan ana nan sai Allah ya wuwa guda a wani cikin waɗancan ɗiya da ta iska mijinta saura guda to ana nan ana nan babu uba babu uwa sai Allah ya wa gudan ga cikawa sai ya dan uwa ne wanda suke take sai wanda yake al'ummi sannan ba dan uwa wanda yake kuma ami ne guda wasu guda da wanga ya mutu shi ga ba haka ba matsalar gano ba ta nan uba bayanan su ɗaya an nan an ce za a raba su Na ba shi dubu goma sha tara sauran goma sai ya dauki biyar wancan biyar shi da bakwai sun ga ta haida biyar abu ba ta farko amma yana gado

ta banan wancan aka to amma in ya zan ‘ya'yan amina da wancan mijina ta ya mutu ba ta eh, da shi ta haɗa da shi armewan ga shi kuma bai da mata ta haɗa da shi ta ba ta da ko guda ta wannan ta eh, eh, ta ta ce ta shi da diyanai yasa awo ba ta yi su ba amma ta baro ta baro ta baro ta baro wacce miji na ta ta armo da da a suke da shi ya sai ya mutu iyan wagga ta ta iske gidan ita ko tattaho ba ta rada ta haihu da su. ba ɗaya amina ba gare shi to sai ya mutu shi wanga ɗan nata guda shi ya mutu kyala kyala ciloma eh? shi ya mutu ba ɗaya amina na ba to sai su raba kashi biyu ko a bashi to amma in ya zan ɗayansu mijina ashe da ta armuwa hidiya ta to ta iske wanga ƙanye ne da ɗiyanai maza sai Allah ya waƙuwa cika ba cika su ɗai a duniya daga ɗiyan ga maza na ƙanan uban ƙanan uban wa gayaniya sai ita sai gudan gaishe na sonta sai aure tare zama zama sai Allah mata a suke da ita ya amin mijin to nan matsala in za a raba dukiyarsu sai a buga goma sha biyu ya goma sha biyu sai a ba mijin nan nata kashi shidda don ba karda bayan an bashi kashi shidda sannan sai su raba waɗanda kashi da sun kare kenan wa farlon wata asibin kenan ai shi ya faɗa armo wancan ta haiku ta ta armi wanga kanan ubansu ta yi sun shi kanan uba ga mata a ba haihuwa sai haihuwa ko kuma ta su kanan uban gana shi da ɗa ana kan ana nan zama zama sai Allah ya mai cikawa ɗanta ta iske ni a matsayin ɗanta ɗan uwa ɗan amina ko to amma shi na abokiyar babu